ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر Allah الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba 22 ga watan ramadan 1434 wace ta daidai da 31 ga watan yuliyo shekara ta 2013 muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da taimakonsa da agajinsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta shida a cikin alkur'ani suratul an'am a jiya mun kwana a aya ta ashirin da ɗaya ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin babu wani mutum wanda ya fi girman zalunci fiye da mutumin da zai ƙagi ƙarya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan jingina karya zuwa ga Allah jinginawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don galibi zaka ga yana cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. ashe kenan kun ga kaga ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala kagawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma don mutumin da zai kagiri ƙarya ya kagi ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ko kuma annabi alaihi salatu wasalam annabi ya riga ya mana bayanin cewa wa man qala anni ma lam aqul don mutumin da ya faɗi wani abu a kaina alhali ba ni na faɗa ba fal ya tabawa maqadahu minan nar to wannan mutumin ya tattali makomansa a cikin wuta kaga ashe kenan aya wa in kana ta sauka ne akan kafiran jiya da shekaran jiya to ba zai hana duk mutumin da yake da tabi'a irin tasu da hali a yau ba shi ma ba zai hana ya shiga ciki ba muna fata Allah ya mana tsari to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 22 malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake mana bayani a wurare daban-daban don mutumin da ya riko da wani manzon Allah alaihi salatu wassalam za su yi bara'a ran alkiyama duk yadda kake ganin kusancin ka da mutum matukar ba Allah bane subhanahu wa ta'ala ya haɗa ku to za ku rabu ran alkiyama al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin matukar ba akan Allah subhanahu wa ta'ala kuka haɗu ba ba ƙauna ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta haɗa ku ba za ku yi baran bararan alƙiyama sa'in sa za a yi shi sa ya tabbata a cikin sahih Allah subhanahu wa ta'ala zai kira mutane ran alƙiyama zai ce ainal mutahabbuna li jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu ina waɗanda suka yi soyayya suka yi ƙauna don neman yadda ta to ina musu bushara a irin wannan yini na yau zan shigar da su inuwata a ranar da babu mai inuwa a yau din nan sai ni subhanahu wa ta'ala shi yasa duk wanda zaka rike ya zama na cewa ka rike shi ne don Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisin Anas radiyallahu anhu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman tabi'u guda uku duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan tabi'u a cikinsa ya ɗanɗani ɗanɗano irin na imani na farko an Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya kasance Allah da annabinsa alaihi salatu wassalam su ne suka fi soyuwa a wurinsa fiye da duk wani abu wanda ba su ba sannan tabi'a ta biyu wacce ita ce mahallu shahid wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya kaunaci mutum ba wai yana kaunansa don abin duniya ko don wani abu ba a'a ya kaunace shi ba don wani abu ba sai don Allah subhanahu wataala to in ko ba haka aka samu ba Allah subhanahu ta'ala mana bayanin hatta iyalanka in dai ma suka kafirce da Allah subhanahu ba za ku gamu baran alkiyama والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين matukar ba su bi abin da Allah subhanahu ya kawo ba ba su tafi akan abin da kai in ka ɗaura su a kai ya kamata su bi ba to ran alkiyama za ku yi baran bara to iyalai kenan na cikin gida waɗanda misali ka san su sun san ka kana taimakon su suna taimakon ka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin abin da yasa kuka haɗu ma da su rahama ce da kuma ƙauna wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun amma ran alqiyama mutukar musu bi Allah ba za a yi baran bara ina ga wani mutum wanda za ka ɗauko ka riƙe shi wanda yake jagorantan ka zuwa ga sabon Allah subhanahu ta'ala to ka saurara ka je da za a yi Allah subhanahu ta'ala idan ka koma cikin bakara ya bamu labari istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alai za a zo ran alqiyama gaban Allah subhanahu wataala don mutumin da ka rika wanda yake daura ka akan wani abu wanda ba annabi bane ya yarda da shi ba shi yayi umurni ba sallallahu alaihi wasallam to za a zo ran alkiyama kai kana fada shi yana fada kana cewa ina ma a ce za a samu wata rayuwa wallahi da sai mu barrantu da kai kamar yadda kai ma ka barranta da gare mu Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin irin wannan kamar yadda ya karanto a nan ya mana bayani a nan tsakanin mushrikai da gumakansu ran alkiyama za a yi hannun riga wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون duk wanda ka riƙa kana ganin cewa a nan duniya suna cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba wani abu yasa muke bautan su ba sai dan su kusantar da mu kusantarwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya na min lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah kaga ko shedan ka misali kamar irin waɗanda a yau suke da ta'ada irin na ƙungiyar asiri ko kuma ka aljani misali ya ɗaura maka wasu dokoki waɗanda kafirci ne tsantsa ba za ka shiga cikin wannan tawaga ba sai ka kafirta da Allah subhanahu ta'ala. تشيم هكذا كيساه سراء القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم dan zai fito shi ya daura ka yanci ne kake riko da shi akan wasu al'amura na addini to ga yadda za ku yi da shira alkiyama idan kuma aboki ne ka riƙa misali kake ganin a'a zai kai ka zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala amma ya zamana ya bayyana wannan aboki shiriri ne ya ɓadda kai kai kuma kana bin sa akan bata to ga yadda za a yi ran alkiyama ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان كفورا ان كما الشواغبني ne kai misali ranar alkiyama sa'in sa za a yi tsakaninka da su kai kana la'antan su su ma suna la'antanka wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا wannan shine abin da zai faru alkiyama ya Allah ma za ka zo gaban Allah kana ce Allah mu shugabanni ne muka bi su ne suka batar da mu ya Allah ka la'ance su la'ana mai girma ka rubanya musu azaba ninkin baninkin shi yasa kaga ashe duk wanda zai abota ana cewa anil mar'i la tubsir wa afsir qarinahu innal muqarina innal qarina bil muqarini yaqtadi duk wanda zaka rika to ka san wane ne zaka rika kar ka riki wani mutum wanda zai kai ka zuwa ga halaka kar ka riki mutum wanda zai kai ka zuwa ga bata Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wannan abu qarara ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ما rauni, za su ce da waɗanda suka yi ɗagawa suka yi girman kai Allah wai daranku kai co da ku turɗinku wallahi in bacin ku mu da mu musulunta قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين wannan ana nan gaban Allah ake wannan sa'in sa sai su masu girman masu ɗagawa waɗanda ake ganin su ne za su kai mutane zuwa ga tudun tsira sai ce shin mu ne muka batar da ku daga barin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa a ba haka bane ba haka za a ta sa'in sa Allah subhanahu wata'ala bayan sun gama gaba daya sai ce la tahtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid shi yasa duk wanda zaka rika ya zamana mutumin da zaka rika ne wanda za ku gudu tare ku kuma tsira tare wanda idan ka rafkana zai tunatar da kai idan ka manta zai zaburar da kai idan shaidani ya rinjaye ka zai ɗaura ka akan turba ta Allah subhanahu wa ta'ala amma duk lokacin da aka ce ba haka ka tsinci kanka ba to kar ka yi tsammanin ma wai za a zo ne ana wani al'amari a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yadda za a yi sa'in sa tsakanin wasu al'ummomi da wasu al'ummomi قالت خلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار Allah waɗannan su ne suka ɓatar da mu za ka koma kana jin haushinsa shi ma kuma yana jin haushinka kana la'antansa shi ma kuma yana la'antanka to ina amfanin wannan rayuwa babu ita ashe kenan jama'a dole ne ka riki wanda za ka rika ya zama na cewa wanda ka riƙan nan wanda zai zame maka fitila ne ya kai ka zuwa ga tudun mun tsira ya ɗaura ka akan hanya kyakkyawa amma ba bara gurbi ba kai ko da mahaifi ne ya zama na cewa ba ya ɗaura ka zuwa ga shirya to ya zama na cewa ya zama dolen ka kai bara'a da shi وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم mahaifinka misali in ba zai tsiratar da kai ba wutar Allah ya ɗaura ka akan yardarsa ba to bai dace ka bi shi ba to ina ga wani mutum kuma daban can wanda ba shi ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa nan wa yawma nahshuruhum jami'an annabi ambaci wannan yini da za mu tattara su gaba ɗaya summa na lillazi na ashraku sannan mu ce da waɗanda suka yi shirka aina shuraka shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ina waɗannan mushrikai naku abokanan tarayya wanda kuka kasance kuna riya cewa a yau a irin wannan dandamali su ne za su rinjaye ko kuma su ne za su ce ku ina suke a yau الله سبحانه وتعالى يا فري ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون za a zo ana irin waɗannan abubuwa in ka koma cikin Yunus Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan bayani wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna bainahum wa qala shurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ranan komai zai bayyana komai zai bayyana shi yasa duk wanda zaka rika kar ka yarda ka riki mutumin da zai kai ka zuwa ga bid'a ko shirka ko halaka domin za ku zo gaban Allah subhanahu wataala sai ka nemo wanda ya daura ka akan duk abin da kake akan sa sai ka nemo sa wasu mutane daga cikin mutane a yau suna bautan mala'iku Allah subhanahu wataala zai kawo su ya kawo su wa yawma yashuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim ba mu suke bauta ba aljanu ne suke bauta ko ma wa ka rike sannan aljanin da ka rika shi ma wanda kake bauta Allah subhanahu wataala zai kawo ka ga ka gashi za a yi sa wa yau mai yahshuruhum jami'an ya masharar aljin qad istaksartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم za a zo duk wanda ka rika in mala'iku ne misali in ma aljanu ne in ma mutane ne irin ka to ka dai san da shirin ga yadda za a yi amma idan annabi ne kabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka da ainihin tararrabi ba ka da ainihin tashin hankali ba ka da tsoro saboda Allah subhanahu wata'ala zai ce da kai la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun kar ka damu kada hantarka ta kada kada hankalinka ya tashi matukar tunda annabi kabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan yini dama irin yinin da aka kasance ana muku alƙawarin sa kenan to ashe kenan bayan irin wannan bayani da muka ji dogo aljani ne ya kamata ka bi ko ko a'a mala'ika za ka bauta ko ko a'a wani mutum wanda zai ɗaura ka akan wata hanya wacce ba ta manzon Allah ba ko ko manzon Allah ya cancanta ka bi ashe manzon Allah ya kamata ka bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yawma nahshuruhum jami'an ambaci wannan yini da za mu tattara su gaba ɗaya. summa naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce da waɗanda suka yi tarayya suka yi shirka aina shurakaukum alladina kuntum tazumun ina abokanan tarayyan ku allolin da kuka riƙa a nan duniya waɗanda kuka kasance kuna ikirari Allah subhanahu wata'ala zai tara kowa da komai ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun sannan kuma ce yana cewa wa nashurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashara Allah subhanahu wata'ala zai tara kowa da kowa duk wanda ka rika ko ma wane ne za a zo fadar Allah subhanahu wata'ala to muna fata Allah ya sa ya zama da wanda zamu rika shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da bamu labari a lokacin nan yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun mushrikai za su zo su taran tsarante ran alqiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ai mu wallahi kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma wani mutum ya zo yana tambayansa yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa summa kun takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen yaya za a fasara wannan aya sai ya ce abin da zai faru idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mutane sahu ɗaya ran alƙiyama kowa ya haɗu sai ma'abocin sallah a ce ya shiga aljanna wanda ya zo bai yi shirka ba shi ma a ce ya shiga aljanna sai waɗannan mushirikin su rasa madafa su rasa inda za su kama sai sai to abin da za mu yi tun da har mun gane mun tsinkaya mun riska mun fahimci cewa da sallah ake shiga aljanna mu je gaban Allah mu yi rantsa mu ce ai mu ba mu kasance muna shirka ba to akwai abin da zai boye ma Allah subhanahu ta'ala shine ma'anar magana summa lam takun fitnatuhum ai qiluhum ko kuma hujjatuhum sannan su ko kuma fitinarsu su bata zamo ba illa an qalu face kawai sai da suka ce wallahi rabbina mun rantse da Allah ubangijinmu ma kunna mushrikin mu ba mu kasance mutane ne masu shirka ba ai tauhidi mu ma muka yi mu ma yadda mutane suka bauce ka ya Allah mu ma haka muka kasance muna bautanka haka za su zo suna faɗi gaban Allah subhanahu ta'ala to shin da wannan za mu ce kenan ranar alkiyama kowa zai zo ya faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake so a'a saboda in ka koma wasu ayoyi يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة باب وندي سي مغانا سي وندا أكباش إذني مثالي كمان شيتوني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه باب وند زي ما قال على idan suka yi wannan magana a ci to wane ne zai muku shaida sai su ai gaban mu dinnan bakin mu zai shaida akan cewa mu dinnan ba mu kasance mushrikai ba sai Allah subhanahu Ta'ala. yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma wa yuwaffihim Allahu dinahumul haqq ويعلمون أن الله هو الحق المبين أتنكم يكتوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا wa tashadu أرجلهم بما كانوا يكسبون rana in kana ma tsammanin bakin nan da kaje ka shirya kitifi da shi da gunzugulu shi zai yi magana za a dode shi a sa masa linzami ba shine zai yi magana ba sai su waiwaya su ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala mar ai ba mu bane ba san mu bane ba yin mu bane Allah nan da ya halicce ku subhanahu wa ta'ala shine wanda ya umurce mu da mu bude baki ko kuma gaban nan namu su ba da shaidu akan ku ashe kenan da wannan jama'a za mu fahimci cewa yadda muke magana duk abin da zaka yi zanto Allah ne subhanahu wata'ala a gabanka summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ana karantawa summa lam takun fitnatahum sannan kuma ana karantawa summa lam yakun fitnatahum wannan riwayoyi ne kamar yadda mai shatubi ke cewa wa fitnatuhum bil rab'i an dini kamili ويا ربنا بالنصب شرفه الصلاه ma'ana akwai riwayat guda uku a cikin wannan aya da hamza da kisa'i suna karantawa sun mallam iyakun fitnatahun wato da ya'un da kuma fatha amma da abu amr da nafi da sha'uba suna karantawa summa lam takun fitnatahun da nasba sannan kuma hafsu yana karantawa kamar da muka gani anan summa lam takun fitnatahun illa an karu to idan ka zo ka ce summa lam yakun fitnatahum kamar yadda aka karanta a nan zai zama na cewa illa an kalu zai zama ainihin wato ismu takunne muqaddam ko kuma mu'akhkhar domin asalin sunan inna ya kasance da rufa asalin kuma kabarinsa ya kasance da nasba to amma idan aka ce summa lam takun fitnatahum illa an qalu illa an qalu shine zai zama ism takun mu'akhkhar sannan fitnata shine zai zama khabar muqaddam ina fata muna fahimta sannan a yadda yake a yanzu sun lam takun fitnatuhum illa an qalu fitna anan ita ce ismu takun sannan illa an qalu wal masdarul muawwal wal muawwal min an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al masdar zai zama khabaru takun mansub bi takun wannan dai riwayoyi ne a wurin malamai abinda dai aya take mana bayani wannan maganganu ne wanda za a zo a yi tsakanin mushrikai da kuma waɗanda suka riƙa suke biyayya da su za su suna faɗa ni ba ni na sa ka ba ce a ƙarya kake yi kai ne ka sa ni ce a ni ai ban ma san kana yi ba ma ya Allah ina shaida maka ni ba ni ne nace ya bauce ni ba shi ban san inda ya samo bautar ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari anzur انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kaga mutane ne marasu jin kunya waɗanda yake basu jin tsoron Allah domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya ce, Idan lam tastahi fasna mutumin da bai ji kunyan shirka ba a nan duniya ba zai ji kunyan ƙarya ba gaban Allah ran alƙiyama subhanahu shi ne Allah subhanahu wataala ke ce duba unzur yi dubi kaga kaifa yaya kadhabu ala anfusihim yadda su suka yi makawunan su ƙarya kaga dama a nan duniya sun ma Allah ƙarya subhanahu wa ta'ala dan sun jibinta sa da wani to ran alƙiyama kuma sai su fito su ma da kansu don kuma su kansu ƙarya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sannan abinda suka kasance suna kaga suna jinginawa ga Allah subhanahu wataala a wannan yini kuma ya riga ya bace masu kowa ya kama gabansa dan ranar babu abinda duk abinda kake tsammani ya wuce hankalinka duk wanda kake tsammani wai shi ne zai maka jagora koma bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kana rudin kanka ne shi yasa kaga da muna yara mun samu labarin cewa akwai ta falmaran da za a zo da ita wacce za ta sha dinki sosai za a zo a ma mutane cikin aljihun a ɗauke su a tsiratar da su gaban Allah ni ko nace ce ina son ga wannan tela ina son ga wannan telan a irin wannan yini bayan Aisha radiyallahu anha a lokacin da aya annabi yake mata bayani li kulli ri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni sai take cewa da shi ya rasulullah shin haka za a tashi mutane kowa al'aurarsa kamar haihuwa mahaifiyarsa annabi ce eh tace to shin wani ba zai kalli wani ba yace Aisha ai al'amarin ya wuce da ke tunani haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mata to amma kaga mu sai ana gaya mana a lokacin nan lokacin nan za a zo da falmara mai dinki wacce ta sha ado a tunjima mutane a tashi da su to shine abun tambaya anan kaga ko da dai wannan a lokacin da ba mu da karatu to kamata yayi mu gane yadda abun yake na farko ga abin da qur'ani ya faɗa sannan abu na biyu misali wace irin riga ce wacce za ta fashi mutanen duniya gaba ɗaya ta sanya su a ciki sannan abu na uku rigar misali tunda mun sani abu ne badahiyan ga ilimi yanke duk mutumin da aka je aka turbude shi a cikin ƙasa sai dai wasu ɗaiɗaikun mutane waɗanda yake an mana bayani ta hanyar nassi ƙasa ba ta cin su yakan kasance abinci ne na tsutsa tsutsotsi su ne za su yi bidiri a kansa to kai da kake magana za ka zo da malin malin ka sanya mutane cikin aljihu an turbude ka da malin malin din ne ko ko a'a saboda matsayinka ne mala'iku za zo maka da ita muna fahimta to in ko za su zo maka da ita yaya wannan faɗin qur'ani kuma ko ko fadin annabi da ce za a tashe mu ko loba ma da loba za a tashi kowa da kowa kaciyar kama za ta koma fatan nan taka da aka yanke za ta koma haka za ta koma to kaga akwai abu yadda muke faɗa wato ainihin in ko da babu karatu hankali ya kamata ya tsinkaye shi idza kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu in baka sani ba wannan musiba ce in ko ka sani musiba kuma ta fi komai ga wuta Allah ya mana tsari wa minhum wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu iya magana suna cewa idza habbat riyahuka faqtanimha fa inna likulli khafiqatin sukun ma'ana dama takan zo wa mutum ne lokaci guda daya kaga su waɗannan mutane sun samu dama ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kasantuwar annabi a cikin su immunity ne kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matukar yana nan kariya ne ga mutane wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun idan annabi ya tafi alaihi salatu wassalam sahabbai kuma sai su kasance kariya ne cikin mutane matukar suna nan za su bai mutane fatawa ba kasafai ba azaba za ta sauka wacce yake za ta karkare mutane ba kamar yadda hadisin muslim ya nuna sannan kuma idan su sahabban Allah ya anshe su subhanahu wata'ala to ata ummati ma yu'adun abinda aka tattalawa al'umma sai ya zo ya same su to kaga waɗannan mutane saboda ba a rubuto musu shirya ba sun kasance sukan tura mutane majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah yake mana bayani wa minhum man yastami'u ilaik daga cikin waɗannan kafirai akwai wanda yake saurare zuwa gare ka amma fa saurare ba irin na basira ba saurare ba irin na mutumin da yake shirye da ya shiryu ba saboda Allah subhanahu ta'ala bai nufin shiri ba can kasa kuma wa minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anif suna tura mutane majalisin annabi alaihi salatu salam har dai in ya karkare an gama ya taso sai wai mai mutumin naka yace yanzu can kuma in ka koma ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون daga cikin su akwai waɗanda suke zuwa suna sauraron ka annabi kai ne zaka ji yadda bebe wanda ya mai da kansa bebe ya kasa ji kai ne zaka ji yadda shi qur'ani innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون كوي وند ذاك جير سوني ودن ديك مسلمي ودن دسك شريه دسو أنشي مغنرك ودن دسك شريه دسو بشريه إرن تاك صلى الله عليه وآله وسلم أما با متعلم دسك يمكا إزجلنشي با ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم wato sukan zo majalisin annabi su ce kai ai uzunun annabi kunne ne mu ji ta wannan kunnan mu bar magana ta fita tana haka suke wa annabi can kasa can in ka koma famalil ladina kafaru qibalaka muti'in ani yamini wa ani shimali azin ga su za su zo kaman suna saurare saurare kaman irin na fahimta wanda za su ji su gane amma ba Allah bane ya kawo su ba san annabin bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai su sai Allah ya ce da annabi islam waja'alna ala qulubihim akinna jam'o kana ko kuma kina kaman sinan da asinna Allah ya ce mun sanya murafai a cikin ainihin zukatansu mun samu murfi mun dode khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa bal bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun bal taba'a Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun Allah ya sa murfi ya rufe zuciyar gaskiya ba za ta shiga ba sannan ƙaryar da take cikin zuciyar kuma ba za ta fita ba ba ma kafiri ba don mutumin da Allah ta'ala ya masa irin wannan al'amari bai nufin shi da shirya ba faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin sa da shirya yakan buɗe zuciyarsa da nufin ganin gaskiya da kuma gane ta amma wanda ba a nufin sa da shirya an riga an doɗe an sa mukulli kamar yadda ka san kana kulle ƙofar gidanka ko ɗakinka ka san idan ka kulle na ciki ba zai iya fitowa ba na waje ba zai iya shiga ba to haka kuma ƙarya take da gaskiya ƙaryar da take cikin zuciyar ba za ta fita ba sannan gaskiyar da take waje ba za ta iya abin da shiga ba shi yasa Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun akwai hijabul ghain akwai hijabul rain abin da suke aikatawa ya riga ya tsatsa a cikin zuciyarsu hijabul rain shine abinda duk yadda aka yi ƙoƙarin kankare sa ba zai kankaru ba amma akwai hijabul ghaib shamaki wanda yakan zuciya takan dan yi tsatsa tsatsan nan misali kamar yadda yake cewa innal quluba la tasda wa inna jila'aha dhikrullah zuciya takan dan yi tsatsa ba irin na kafirci ba amma warakanta maganinta shine ambaton Allah subhanahu wataala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub amma ba irin na wadancan mutane ba waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu man sanya murafu a cikin zuciyarsu karahiyata an yafqahuhu domin kyamar kar su fahimci wannan alqur'ani ana akwai taqdiri mahdhuf ma'ana mun sanya murfi ne ba wai don su gane ba a'a karahiyata an yaqahu domin kyamar kar su fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa mai hikima yake iya cewa wato abin famin murrin maridin yajid murran bihi al Azulala. Kaaga kaga mutumin da yake da ciwo a bakinsa bakinsa ya ɓaɓɓugo da ƙuraje waɗanda ƙurajen nan a ko'ina ne cikin bakinsa da dasashinsa da leɓansa to kaga duk irin komin zaƙin ruwa idan ya sanya shi a bakinsa shi ba zai ji zaƙin ba saboda bakin yana da ciwo ina fata muna fahimta shi sa wani mai hikima ke cewa ah, abin nan qad tunkiru qad daw'a min ramadi wa yunkiru al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami wato ido wata rana wani zubin zaka ga ido yakan kyamaci hasken rana ba dan baya son ta ba saboda a'a idon yana da ciwo kaga mutumin da yake da apollo ai ba zai iya daga idanunsa ya kalli rana ba sai dai kullun ya dinga kasa ba dan ranan ba ta da kyau ba ba dan ba ta masa tasiri ba a'a saboda shi a karan kansa yana da matsala irin ta idan ina fata muna fahimta sannan baki kuma kan kyamaci ɗanɗanon ruwa ba wai dan bai son ya sha ruwan ba ba dan babu daɗi ba saboda a wani laluri shi nasa wanda ke cikin zuciyarsa to haka kuma waɗannan kafirai suke Allah subhanahu ta'ala ya sanya murafu domin kyamar kas su fahimci wannan qur'ani wa fi adhanihim waqara sannan kuma a cikin kunnuwansu akwai narkakkun dalma an sanya dalma narkakka sannan aka karanta wa fi adhanihim wiqra da kasra wato dalma ce wacce ke ta narke misali idan aka sanya dalma narkakkiya a cikin kunnen mutum wannan isti'ara ce tasrihiyya in ka koma balaga saboda an shabbaha kurmantaka da narkakkiyar dalma ka taba ganin kurma ya ji magana bai taba ji ba to in kurma bai ji magana ba ina ga wanda aka sanya narkakkiyar dalma a cikin kunnensa ba zai ji magana ba ina fata muna fahimta wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha annabi karka damu karka wahalar da kanka duk irin ayar da za su gani na mu'jiza ba za su yi imani ba kamar yadda aka ce da mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam wa in كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إن ذا سقى هنيا الشريعة ba za su yi riko da ita ba idan za su ga hanyar ɓata da ita ce suke riko ita ce suke kafafa suke tukubari da ita irin wannan magana an gayawa annabi nuhu alaihi salatu wasalam wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man fala tabta'is bima kanu yaf'alun annabi nuhu karka damu aka yi masa wahayi duk irin waɗannan shekaru da ka ƙare cikin da'awa dubu ɗaya babu hamsin babu mutanen da suka yi imani da shi face mutum sha uku a wani ƙauli a wani ƙauli aka ce sha biyar a wani ƙauli aka ce sha bakwai Allahu a'lam amma abinda Qur'ani fa ma amana ma'ahu illa qalil ba kowa ya imani da shi ba face 'yan mutane tsiraru amma annabi nuhu yana dagewa yana tafiya aka ce karka damu babu wani mutum wanda zai sake imani da kai bayan waɗannan mutane a kenan kun ga duk irin ayar da za su gani annabi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gaya masa irin wannan magana ana cewa da shi قد نعلم إنه لا يحزنك الذي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتقي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين annabi karka damu karkata da hankalinka idan za ka iya zuwa da wani tsani daga sama ka sanya wa mutanen nan su hau domin su ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sama ko kuma in za ka iya ka fasa ƙarƙashin ƙasa su shiga domin su ga tsananin girman buwayar Allah da ayoyinsa ba za su yi imani ba saboda Allah bai so su yi imanin ba don haka karka damu walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda idan da Allah ya so da ya tattara su akan ainihin shari'a to akwai dalilul khitab ma'ana bai so ya hada su akan shari'a ba shi yasa karka damu kanka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka har sai dai idan sun zo wurinka yujadilunaka suna jayayya da kai ƙulu Ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna cewa ko za su ce da kai in haza wannan abu bai zamo ba illa asatirul awwalin face zantuttuka ne irin na mutanen farko ma'ana tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko akhfash yana cewa asatir kamar ababe wato jam'i ne la mufrada lahu wasu kuma sukan ce mufradinsa shine ostura wasu kuma suka ce mufradinsa shine abin nan istar ko kuma astar duk dai gashi nan malamai sun yi maganganu akai da yawa an yi bayanin dalilin wannan aya shine wata rana da Abu Sufyan da Nadr ibn al-Haris sun haɗu wata rana suna tattaunawa sai suke cewa wai menene Muhammad yake faɗa sai nadur yake cewa na dai ga yana motsa bakinsa ba mamaki wai shi yana karanta abin da yake cewa wai an masa wahayi ne amma lallai abin da na sani cewa ba wani abu bane face tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko kamar yadda ni ma na kasance ina ba baku waɗannan tatsuniyoyi domin shi nadur bin al-haris saboda tsananin cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kin musulunci mutum ne wanda yake Allah ya bashi baki in yi magana ana amsa ana gamsuwa ana saurara sai ya zama da sai ya tara mutane kamar yadda muke tare a nan sai ya dinga ba su labarin irin su isfanda su rustum ya dinga kawo su akasis kisoshi daban-daban daban wai domin ya ɗauke hankulan mutane daga barin sauraron annabi sallallahu alaihi wa alihi baya ga wannan yana ba da kuɗinsa baya ga wannan yana fito na fito da annabi alaihi wasalam shi yasa lokacin da aka yi yakin badar yaki bayan hijira tana da shekara biyu yaki na farko shi wannan nazar bin al-harith din Allah subhanahu wataala sai ya taimaki annabi alaihi wasalam ya fado cikin kamammun yaki aka kama shi da shi da Uqba bin Abi Mu'ayt wanda ya tafi Annabi alaihi salatu wasalam yana sallah ya dauki sana jazurin mahaifar raƙuma ya daura a bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi an kashe musu mutane saba'in an kama saba'in su suna ɗaya daga cikin waɗanda aka kama bayan an tafi wani wuri ana kiran shi safra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ina nadr bin al haris ya ce gani ya Muhammad don su ba su kiran shi da nabiyallahi ko kuma Rasulallah dan ba su yarda da annabcin ba ya ce annabi ce a tashe shi aka tsaye da shi yana cikin maruruka da an kwakwai annabi ce ina aliyu a wani kaulin ina asin dan sabit ya ce labbaika wasu alaika ya Rasulallah gani na an maka sau biyu ya ce wannan mutumin ina son ka aika da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai maimakon yayi nadama kafirci irin na kafiran shekaran jiya yayi nadama ya ce to kai mani kamar yadda da yawa in an kama su ce innun alayya ya rasulullahi kyautata mani da ya ji an ce a kashe sai ka ce man to yaran kuma wa kaban ma sai ce linnar annabi ce wuta za su ma aka kashe shi a nan take annabi sallallahu ya daga hannu ya addu'a ya gode wa Allah ya ce na gode wa Allah da ya nuna mana irin wannan matsayi naka a yau wallahi allazi ba'sani bil haqqi rasula na rantse da Allah da ya aiko ni da annabci da gaske ban taba sanin ka ba face mutum ne mai fishi da Allah da kuma kin manzon Allah da cutar da sabai don haka na gode wa Allah da ya nuna matsayinka a yau to kaga shine yake faɗin wannan magana yana cewa in hadha illa asatirul awwalin ai ba wani abu bane wannan face tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko irin wannan an gaya wa mutanen annabi hud mutanensa sun gaya masa sawa'un alaina aw asta an lam takun min alwa'idin in hadha illa khuluqul awwalin wannan abu ne tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko don haka kai ba wani abu bane ka kawo mana bako ko kuma sabo na'am wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه وينأون عنه ما لم يسن كي ورانا akan matsayin wannan domeri na anhu da kuma anhu fassara ta farko suka ce wahum yanhauna su kuma alhali suna hana sauraron Alƙur'ani, wa sannan kuma suna nisa da alqur'ani in ka koma can ƙasa kuma akwai ayar da ta nuna irin wannan fassara wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw la'allakum taglibun kar ku saurari wannan alqurani ku haragido ku ihu kuyi hayaniya domin idan kuka bar kafa ana sauraron alqur'anin nan zai yi tasiri cikin zukatan mutane wasu ka ce a damirin nan ba ainihin na qur'ani bane na annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hum yanhauna an su suna hana mutane daga zuwa wurin annabi alaihi salatu wasalam wayan auna an sannan kuma suna nisantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan kuma ka koma wurare da yawa cikin qur'ani da kuma hadisan da tarihi ya nuna irin wannan na muku bayanin cewa abu jahal da kansa a lokacin da ya ga da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta gawurta da kansa ya ɗauki gabaran yana shiga lungu-lungu sako-sako duk inda annabi ya je ce ku sai da cewa ni manzon Allah ne sai ce a'a ƙarya yake yi ku rabu da shi ni ne kawunsa haka ya kasance yana yi to yaya za ka yi da hasken rana in ta fito wa qad sara dhikri fil biladi faman lahu bi ikhfa'i shamsin dawuha mutakamilu tu'addu dhunubi 'inda qaumin kathiratan wa la dhanba li illa al-'ula wal fada'ilu yaya za ka yi da hasken rana idan ta fito ka nuna mun tafin da zai iya tare ta amma kuma ya kasa imani sai faɗa yake da annabi sallallahu to in ka koma wurare misali kamar abin nan Talha ibn Ubaidillah yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna radiyallahu an yana da wani kawu kawun nan nasa ba dan wani abu ba yana kinsa saboda ya musulunta sai ya zama sai ya sa shi a cikin buhu buhu irin wannan da ka sani wanda ake auna shinkafa da gero da acca da maiwa da dawa da masara idan ya sa shi cikin wannan buhu sai ya nemo kasko ya dinga yi masa turare kamar yadda kasan kana turare wani abu ya makare ya suma ya bude ya gani in ya farfado ya ce to in ka huta za mu sake komawa zuwa ga wannan aikin matukar kana tare da muhammadu za mu ci gaba da wannan aiki ko dai ka mutu ko ka bashi amma bai basa ba sakamakon hakuri da juriya kuma ya kasance daga cikin da aka bushara da aljanna sa'ad ibn abi waqqas mahaifiyarsa radiyallahu an ta kasance haka suka yi irin wannan bandarwa kullum ita ba ta da damuwa sai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karshe dai wata rana ta tsefe kanta ta tuba dan kwalinta ta yi zaman ta cikin rana ta yi wa abinci kaura domin su larabawa suna da wata ta'ada a jiya da shekaran jiya idan mutum ya yi fishi idan mutum ya yi fishi sai ya kaura cewa abinci wannan jahiliya ce wacce a yau ta shigo cikin mutane kaga ai shekara da ta wuce akwai wani mutum da ya zo ya ki cin abinci shi ma a nan Legas ya zo wai saboda ya kammala aiki a bankin ya zo ya liquidating ba biya sa ba baya cin abinci baya cin ruwa ko kuma mu ce baya ci yadda ya kamata shi ne hausa shi ne ɗan rediyo ya ce to baka ga ka rame bai ce ni ma na san na rame dan wando na bai iya rike ta hugu shi <laughs> to amma duk da haka kuma kake yi to amma kuma wani abu mai kyau wanda shi gwamnan ya yi fashola a lokacin sai maza ya delegating committee ya ce a maza a je a samu wannan mutum a ba shi hakuri a kai shi asibiti a duba lafiyarsa a ce da shi ya ci hatsi ya kuma ja ruwa to wannan jahiliya ce irin ta shekaran jiya sai maman sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ita ma ta haka yace ya umma ya ke mahaifiyata wallahi ki ci abinci ki sha ruwa ki kitso ki wanka ki shiga inuwa ni da muhammadu mun kullu ba za mu rabu ba sai mutuwa ta raba mu to kaga duk irin yadda za a yi in ma ka ce ai annabin ne ake suke nisanta kansu da shi kuma suke hanawa a je wurinsa wannan yayi jadai radiyallahu an mabucin dan maru guda biyu ya kasance iyayensa sun rasu sai ya koma gidan kawunsa kawun nan nasa yana son sa yana ƙaunansa amma sai ya zama da sun raba jiha saboda shi ya musulunta ya same sa duk irin abin da zai bashi bayan ya gaya masa ya yace to wallahi don kawun na da kuɗi kwarai yace tun da ka bijire mana a matsayin mu na dattawa masu sawa a yi masu hanawa a bari ka kaki kai kana karkashin mu to ina tabbatar maka duk wani abu da zan baka na riga na sance na kwace ba zan sake baka ba laifinka guda ɗaya kana tare da wannan mutum in ka yadda ka bashi shikenan zaka ci gaba da kasantuwa cikin daula da arziki sai ka da bakin ji zul bijadain radiyallahu anhu to ai idan yarzuqani Allahu alladhi razaqak arzikin nan kai da Allah ya baka ba da ƙarfinka da dabara ba ni ma Allah zai bani irin shi subhanahu wataala amma ka wannan gaba ɗaya duka ya kwaci ya ban masa mayafi guda ɗaya mayafin nan ne ya raba shi biyu ya rufe samansa da ɗaya sannan ya rufe al'aurarsa da guda ɗaya shine ake kiran shi zulbijadain ma'abocin ɗammaru ko mayafai guda biyu kaga shi kenan kace suna hana mutane sauraron qur'ani su ma kuma suna kinsa ko kuma a'a suna hana mutane zuwa wurin annabi kuma suna nisa da shi duk yadda aka fassara wannan ya tafi Allah sun wataala ke cewa wa in yuhlikuna ba kowa suke halakarwa ba illa an anfusahum face kawunansu wa ma yashurun alhali kuma su ba su sanin cewa kansu suke halakarwa kamar yadda yace a can wa ma yadurrunaka min shay ba za su cutar da kai da wani abu ba shi sa a ƙarshe ‘yan uwa babu abu irin musulunci duk kuma abin da za ka samu bayan musuluncin nan ne don haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu cikin muminai za mu dasa aya ana insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك kafin mu bude filin tambayoyi kamar yadda kowa ya sani yau ne muke shiga slot na na uku ko na na uku ne ko na hudu na hudu to insha Allah sai mu ci gaba dai da ajandan kowa ya karkace muna son mu gani a ƙasa azumi za mu ce ne ya ƙare ko ko yana dab da ya ƙare to ba shi yake dab da ya ƙare ba mu ne muke dab da mu ƙare don shi azumin yana nan don ko an wayi gari mu mun mutu za a ci gaba da yin azumi to don haka sai mu yi amfani da wannan dama irin wannan dare wanda za mu shiga na ashirin da uku mu yi tawassuli da abin da za mu bayar duk abin da zaka bayar ka yi tawassuli da shi in kana cikin lalura ko matsala ko damuwa to kai tawassuli da kuɗin da ka bayar fitinan da kake ciki Allah ya yi maka duk kuma wani ƙarfi da yake saman mu yake tirsasa mana Allah ya tirsasa shi mu yi tawassuli da wannan aiki kada mu manta assalamu alaikum assalamu alaikum Malam na karanta a cikin fiƙihu cewa baya halatta ga mutum ya bar sallah har lokacinta ya fita saboda rashin tsarki to don Allah ina so malam ya yi min ƙarin bayani sosai na'am abinda malam yake mana bayani a nan wato shine ba a ba mutum ba zai zauna saboda rashin tsarki ya ce ba zai sallah ba abinda zai yi sai ya yi temama na emergency na wannan lokaci idan ya yi temama ya je ya sallarsa taimama tana halatta masa emergency ma'ana aiki na gaugawa na wannan lokaci idan ya samu ya yi to daga bisani sai ya koma ya je ya wankansa ya kuma ci gaba da ainihin bauta kamar yadda yake yinsa wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya da taqwa amin malam don Allah a jawo hankalin iyaye waɗanda ba sa yin bincike idan aka zo neman auren 'ya'yansu saboda sau da dama za ka ga ahalus sunna ya ba ɗan shi a 'yar shi ko dai a cikin rashin sani ko kuma ya ƙosa ya aurar da 'yar shi to irin waɗannan abubuwa an zo mana da su da yawa kuma ƙarshe a koma ana ta wallahi tallahi aure ba abu bane na wasa kuma a matsayinka na uba ko mahaifi kai Allah subhanahu ta'ala ya daura wa nauyin tsamar da iyalanka wuta to a lokacin da ka zo kai ko oho kana damuwa akan cewa kila ba su da manema ka je ka salwantar da rayuwar ɗiyanka to lallai za ku yi shari'a da ita gaban Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ba zai baka ba shi yasa duk mutumin da zai zo neman aure kai ko menene ko waye shi to ya kamata ka bincika misali bari buga misali da ni kila misali da zan tafi neman aure kaga ana ya ce a ah, ai malam ne shikenan a'a ko malam ne to ya binciki zaman shi da iyalansa yaya yake da iyalansa shin haka suke tafi kara zube misali ko ya dauke su je fati su yi can su yi nan ko ko a wasu abubuwa dai dole shi ma abu ne wanda ya kamata a bincika amma kada kawai mutum ya zo a ce ai shi kenan, a'a ka hau sama ka hau ƙasa ka duk inda za ka lallai ka binciko miji sahihi nagari kafin ka ɗauki ɗiya ka baya domin yadda na bayani an zo an yi irin wannan da yawa kuma ƙarshe auren ya zo ya mutu to kaga ba daɗi ba ne a ce ka ba da ɗiya kuma a koma a ce aure ya mutu Allah ya mana tsari wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin ya ce malam mutum ne yake tuka yake tukin mota sai tayan motan tashi ya fashi. har kai ga motan da yake tukawa da tayan ya fashi a wasu suka rasu a cikin motan shin malam akwai kafara kan shi ko babu babu kafara a kansa saboda ba da gangan yayi ba idan da da gangan yayi to wannan shine wato kafara ta hau abin nan a kansa abin nan diya ne ba zai biya ba nake san ce ba kafara ba amma kafara haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda aka samu irin wannan to haƙƙin Allah yana nan za a biya amma diya ce wannan ba zai bada ba saboda ba da gangan yayi ba to kaddari misali da shine ya mutu kuma ba ina maganan diya da za a yi kaga babu ita a don haka diya ba zai bada ba amma azumi yana nan a kansa wanda yake haƙƙi ne na rai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura sa wallahu a'lam wannan yace assalamu alaikum malam menene hukuncin musulmin da yake aiki a ma'aikatan harsashen yanayi to wannan babu laifi a cikinsa saboda ah, wa ilimi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba da shi ta hanyar karatu karatu ne ake yi a gane misali eh, in an ga kaza ga yanayi kaza in an ga kaza ga yanayi kaza to wannan babu laifi a cikinsa tunda ai su da kansu ɗin ba wai suna jajircewa ba ne da cewa lallai kazan sai ya faru ba su dai suna cewa weather forecast misali harsashe su ma ka suke kiransa ma'ana they are not sure kenan so da yawa suna iya faɗa sai za a yi zafi kuma a yi sanyi suna kuma iya cewa za a yi sanyi kuma a yi zafi to wannan babu laifi a cikinsa wallahu a'lam sai tambayan sa na biyu yake cewa malam dangane da salatu tasbih a raka'a ta biyu kafin mutum yayi tahiyya zai yi tasbihi ko kuma bayan yayi tahiyya ne zai yi tasbihi ai in dai an zauna cikin abin da muka karanto babu ainihin tasbihi a cikinsa tahiyya zai yi kawai ya sallame saboda duk idan ka duba lissafin za ka ga babu maganar tahiya a cikin tasbihi don haka cikin tahiya tahiyarsa zai yi ba tasbihi ba tasbihin yana kasancewa ne tsakanin sujjada da ruku'u da kuma tsayuwa kamar yadda muka yi bayani wallahu ala wannan kuma ya ce assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi ya ce malam don Allah a jawo hankalin wani ɗabi'a da matasa suke yi a yau shine zaka ji suna cewa ka aikata komai ba komai domin aljanna na mai rabo ne to malam menene hukuncin wannan to wanda yake da irin wannan tunani mutum ne wanda shedan yarin jaye shi saboda duk mutumin da ya san buwayar Allah subhanahu wata'ala sahabbai sautari tarihi ya nuna mana za su yi aikin za su jajirce su tsaya su yadda aka sa su amma mutum kuma ya koma ya dinga rusa kuka saboda yana tsoron kada dai a ce Allah bai anshi wannan aiki nasa ba yanzu ba azumi muke ba to inda a ce mu mutane ne waɗanda muke tsoron Allah da sai mu koma mu tattara rabi to Allah azumin nan da kace a yi mun yi kuma a tunanin mu yadda kace mu yi muke yi to Allah kar ka tabar da mu da rashin kin aiki da rashin an san wannan aiki waye cikin mu ya zauna yana wannan tunani to kama yake nan kana tsoro bare kuma a ce a'a kai baka yi ba wai kana ba da license ne da ticket cewa wai a aikata sabo aljanna na mai rabo ne wannan magana ce bai kyautu ta fito bakin musulmi ba ya kamata mu san abin da baku nan mu suke faɗa wallahu a'lam wannan yace assalamu alaikum malam menene hukuncin kiɗa rawa da waƙa kiɗa akwai wanda ya halatta a musulunci akwai wanda bai halatta ba wato waka nake so in ce ba kiɗa ba kiɗa mutlaƙan musulunci bai san da shi ba amma waka akwai inda ya halatta matukar babu abinda za a kaɗa a ciki ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce da hassan bin sabit ohujuhu zambace su wa ma'aka ruhul qudus tare da kai akwai mala'ika sannan kuma yakan ce da khansa wato abin nan tumadur kenan bintu am ɗaya daga cikin mawakiyar islama yakan ce ihin ihin ya kunas ma'ana daɗa mani daɗa mani kenan idan yabo ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a yi wannan babu laifi kamar yadda shekul islam ya ce rahmatullahi alai a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul ya ce matukar mutane suka daina yabon annabi to duniya za ta lalace amma fa ba irin wanda muke gani a yau ba wannan disco ne amma shi rawa kwata-kwata bai da asali a cikin musulunci saboda Allah ya ce subhanahu ta'ala ah, wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakaru Allah kathira ashe kenan da wannan zamu fahimci idan rera ta ne za a yi a baka haka ba tare da wani abu da za a kada ba wannan babu laifi domin ka abun zuhair ya taba zuwa lokacin da ya zagi annabi alaihi salam annabi ya ce aje a taho da kansa sai ya zo cikin masallaci ya rera waka ta yabon annabi a gaban annabin alaihi salatu wasalam annabi har ya cire taguwarsa ya basa ashe in wannan ne babu laifi amma kiɗa disco kaɗe-kaɗe wannan haramun ne mutlaƙan a cikin musulunci ina fata muna fahimta sannan in tsakanin mata ne babu laifi a kaɗa ƙorai ko dundufa don ya tabbata a cikin sahih aisha radiyallahu anha ta aurar da wata yarinya daga cikin matayen Madina sai annabi ya tambaye ta amma aku amma akimillah ba dan wani abu da za ku kada na korai ko kuma kwanuka fa innal ansara yu'jibuhumullah domin mutanen Madina wato suna dan san kaɗe-kaɗe dangin ƙorai ko kuma dundufa wannan in tsakanin mata ne musulunci ya halatta amma abinda ba haka ba to wannan yakan fada karkashin disko ne disco kuma musulunci bai san shi ba nasara da yahudawa su ne suke yi Allah ya mana tsari da su na sai kan bayan na ya ce kudin da aka samu ta kudin da aka samu ta hanyar waka mai hukuncin su yace domin malam misali ni ma'aikacin gidan rediyo ne muna yawan sa waka ko hakan ya kamata kuma zai iya shafan albashin mu don hanya don abin da aka samo shi ta hanyar haram haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai an san wani abu sai mai tsarki sannan a wani hadisi cikin sahih inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau a can kuma cikin qur'ani ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu can kuma yace فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون شانكم يتي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه دعك دعا بين دعك سامو اجتهانيا حرام مكومنس حرام masu iya magana suna cewa idza hajajta bi malin asluhu danasun fama hajajta walakin hajjatil ayru eh, idan kai hajji da kudi na haram to ba kai kai hajji ba wato ainihin eh, tinkiya ko dabbar da ka hauta kai ka ita ce ta yi hajjin ba kai ba muna fahimta ai don haka duk abin da za a yi a kokari idan ma za ku sa waƙoƙin ne ya zama da su irin su eh, Dr. na mangine ko na magi wanda ake kiransa aliyu na mangi ga waƙoƙi nasu mai ma'ana wanda yake magana irin su masu eh, faranji din nan da sauransu yana magana kan duniya da mutuwa da sauransu a sawa mutane mana misali irin su dr abubakar ne ko ɗahiru wanda yake magana akan haɗin kai da sauransu irin su wannan babu laifi amma a samo wata fetsararriya wacce ta gagari iyayenta ta zo ta fetsare a sa wannan bai halatta ba sannan a samu wani shi kuma ƙato wanda idan da zai ɗauki fitiki ya shiga ya je ya samu noma ya yi huda al'umma za su san ya yi wani aiki ya koma yana karere yana rakwarkwasa wai da sunan nishaɗantarwa wannan bai halatta ba ina fata muna fahimta Allah ya ba mu dace wannan ya ce assalamu alaikum malam ina da yarinya yar shekara ɗaya wanda muke kwana akan katifa ɗaya duk lokacin da ta yi fitsari muna sa ruwa amma duk da haka idan wurin ya bushe sai ka ji katifar na zarnin fitsari to ya hukuncin tufafinmu da muke kwanciya ko zama da shi akan katifar game da sallar mu. idan har an sa ruwa kuma ruwan ya kai yaji to babu laifi ga ainihin wannan ƙanshi ko ko zarni da yake tasowa saboda imamu shafi'i rahmatullahi alaihi yana cewa ko kuma a ƙa'ida ta ta shafi'iyya kullu ya bisin tahir duk wani abu wanda yake ya riga ya bushe dangin irin wannan to mai tsarki ne ba ba ainihin najasa ba ce sai dai a yi ƙoƙari a dinga sa ruwan ya ji domin akwai bambanci tsakanin bawalin yaro da na yarinya shi na yaro bai kai na yarinya zarni ba sannan kuma na yaro baya tarnatsi kamar yadda nan mace ke tarnatsa saboda mafitan ba ɗaya bane kaga wancan shi yana da ɗan wato ainihin takunkumi wancan kuma a sake yake to shi sa ake so duk sanda yarinya ta yi fitsari a bi shi da ruwa sosai in dai an yi wannan to babu laifi zarnin ba zai cutar ba insha Allah ya ce game da saukar alkur'ani a cikin karancin kwana hudu da malam ya yi bayani idan mutum yana sallar tahajjud zai lissafa har da karatun tahajjud din ne wurin sanin adadin kwanakin da yake saukewa to ai ya danganta da irin yadda ka shirya ma kanka tilawa da ka yi idan misali sauka ce kake so ka yi to sai ka bita babban abu dai da ake so tadabbur Kasan san me kake ciki kuma me kake faɗa dan ba a so ya zama na kai kana tafe kila mutane kake ja ba su san sai dai in kai gurnani sai a ji ka tsallaka wani wuri kawai ba a san irin wannan karatu mun fahimta ai domin an saukar da Ƙur'ani ne domin ai tadabbur to jama'a za a sake kewayawa kewaye na biyu kuɗin nan ba su kai ba saura kusan dubu tara da wani abu hakan nan za a yi haƙuri da mu mu ma mu yi haƙuri da ku mu samu mu taimaki sunna jama'a ku waya kuɗin nan muna san Allah da sai ya sai ya ka dubu hamsin na'am ni ma ga dan wani abu na wannan zan ƙara amma ku je ku kewaye ku dawo tambayan shi na uku ce menene hukuncin yawan tunanin duniya a cikin sallah sannan kuma me ake nufi da khushu'i a cikin sallah to khushu'i ma'anan shi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan yawan tunanin duniya ko abin da ya shafi duniya wannan wato sallah ce irin ta masu rafkanuwa sallah ce irin ta rafkanannu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi bayansa ya ce qad aflaha mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un haƙiƙa muminai sun tsira waɗanda suke a cikin sallansu suna masu jin tsoron Allah tsoron Allah shine yadda wasu malamai suka yi bayani tun daga farkon sallah har zuwa ƙarshen ta kasan me kake faɗa Karka ka shagaltu da abubuwan duniya wannan shine a takaice wallahu a'lam jama'a taimaka don girman Allah kada ya kasa gwiwa azumi yana dab da ya kare kuma mu muna ja baya wani yana nan shi tunaninsa in ya bayar bai da abin da zai buɗe baki da shi wanda ya baka shi ne zai ƙara ma wanda kuma ya bayar shi ma ya ƙara kada dai mu bar wurin nan a ce ba mu haɗa dubu hamsin ɗin nan ba zai zama abin kunya gaskiya tsakani da Allah saboda cikin masallaci na ina tunanin mun kai ɗari ko ba haka bane a wayan misali a cikin masallaci nan mun kai ɗari to sai a waye gari a ce mutum ɗari kila sama ma a ƙalla ce akwai hamsin an ce gabana ma nan akwai jama'a sannan a ce duka dai hamsin kuma ta kasa fitowa cikin sama da mutum ɗari da hamsin a wannan abu da girma gaskiya tsakani da Allah ashe ba za mu iya cika slot ɗin ba kenan bayan kuma muna ba da notice muna cewa kowa ya shirya zo da ɗan marasa ba yaƙi za mu yi ba amma kuma yana kama da yaƙin a taimaka kada ya ƙasa gwiwa na'am sai cikin masallaci na'am jayayya cikin addinin musulunci so jayayya ba ta kyautu ba a cikin musulunci matukar ba gaskiya ake so a gane ba domin an ce da annabi alaihi salatu salam wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan sannan kuma aka ce wajadilhum billati hiya ahsan ashe in ana so ne a gane gaskiya to wannan babu laifi amma idan haka kawai ake ta jayayya to wannan ana ji ma mutum tsoro ya fada cikin fishin Allah subhanahu ta'ala musamman kuma a lokacin azumi da ake yanzu wanda an ce ko zagin ka aka yi ma ka bashi hakuri ka ce ka yi hakuri ni ina azumi to yaya kana bakin ka na kame kuma ka zo ka ta jayayya bai halatta ba na'am alaikum salam addu'a ana yi halaccin addu'a idan an sauke alkur'ani ai kana yin addu'a ne ba wai dan sauka ba kana yi ne don bukatunka eh, amma dai ba wani nassi wanda za a ce gashi ya ce lallai in an sauke qur'ani sai an yi addu'a kaza ka gane ai to alhamdulillah a cikin tallafi da ake an samu wani bawan Allah ya ba da dubu tara kun san bana ce kabaran nan ba kasafai mukan so ne mu ga aiki aiki muke son mu gani to Allah ya muku albarka a yi haƙuri abinda ya sa dole mu ba kanmu tarbiyya haka kun ga karatun nan da ake yi ina faɗa daga wurare wani ma daga abuja ya kira ne ya ce yana sauraron karatun nan sannan kuma ya ce abin da ya bani sha'awa sai na ji an ce ɗalibai ne suka ɗauki nauyinsa to zan faɗa wanda ban taɓa faɗa ba su ɗaliban nan ni in na kaɗai ta nakan musu addu'a cewa Allah ya sa su gama da duniya lafiya saboda a lokacin da wani an bani labarin matashi ne wai a aurensa kawai biki ya kashe miliyan biyar to sai aka samu wani matashi shi ya ɗaura ma kansa haraji ya zo ya bai wa Allah dubu hamsin karatun nan Allah kaɗai ya san iya adadin mutane da suke fa'idantuwa da shi to ba wanda ya yi karatun ba wanda ya bada aka ɗauki nauyin karatun shi ma yana da kwamishin yana da lada ba kuma abin da zai rage ladan shi da shi zai na mai karatu to ya kamata ka yi kwaɗayin zama haka ka saba ma da kanka wannan wannan shine abin da aka ban mu a baya yan bidi'a an wayi gari in za su yi gidauniya mutum yakan sai da abin hawansa mutum yakan sai da gidansa ya kawo ya tallafa to kuma karatun nan yadda na muku bayani yana da mahimmanci sai an fara sa shi za ku gane cewa kun yi aiki babu yadda za a yi mu ja bakinmu mai shiru mu kame hannayen mu mu riƙe ana cin mutuncin sahabban annabi ana zagin matansa ba zai yiwu ba waɗanda muke karatun nan da su sun san inda muke a shi'a tuwa sunna littafi ne akwai waɗanda yake akwai wani daga taraba ya ce min Allah ya yi taimako ta sanadiyan karatun nan ya raba wasu da shi'a to sai ne tunanin maimakon karatun ya taƙaito a masallaci a dinga sa shi a gidajen rediyo in Allah ya taimake mu ko da ba mu raba mutum da shi'a ba za mu jefa mashi ainihin shakku da tantama an yi nasara to wannan ba aiki shi malam zai yi bincike ya taimaka da karatu kai kuma da ɗan neran ka taro da sisi kai ma ka taimaka a ɗauki nauyin karatu sai ka ka tafiya ta ya eh, amma aka ce a an yi karatun an watsi an tafi to a za a samu mushkila don haka a daure ina gama ku da girman Allah da son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan slot biyu da ya rage kada a yi ƙasa a gwiwa muna ba da notice a yi ƙoƙari a zo da abin da za a baiwa Allah wani a cikin mu yadda nake bayani agogon shi ya fi dubu ɗaya wani a cikin mu wayarsa ta fi dubu ɗaya wani a cikin mu suturarsa ta fi dubu ɗaya shi ya gwammace ya sanya kaya ya gyara jikinsa yana wa tsutsa tattali amma ba zai iya gyara gidan shi ba na lahira to muna fata Allah ya ba mu ganewa mu gane cewa yi don Allah taimakon kai ne ba taimakon wani ba na'am sai nan akwai tambaya na'am na'am alaikum salam eh wanda ya dauki mutane a cikin mota sai ya fadi eh, da su eh malamai sun yi sabani akan kafara idan mutum ya fadar da mutane sama da daya shin na mutum daya zai yi koko na mutane da yawa to malamai wasu ce zai kowa zai bi shi ɗaya ya masa kafara saboda rayukan ai daban-daban ne wasu kuma suka ce na mutum ɗaya zai yi saboda musulunci ya zo ya sauwaƙa ne wannan kuma ni shine nake a kansa ka gane ai wallahu a'la to na'am to jama'a mai kabbara kai mu sake yin kabbara mai ta uku ta zama wutiri an ce an samu dubu sittin dubu sittin da biyu da ɗari uku wannan shi ne abin da aka tara yanzu ni ban san bako ko kuna fafin mu lissafi dan yawa ga wata ga wata ɗari na dubu sittin da biyu da ɗari hudu to wannan abu da Allah ku kawo mana ba'asi sosai abubuwan da aka samu tun daga farko kai mala adam dan ranar farko an samu 60 da nawa muka ce 62 rana ta biyu aka samu 50 da ba ku rike lissafin ba na 54 rana ta uku ta shekaran jiya aka samu na 57 to yanzu ga 62 da 400 so sai a dinga taya mu lissafi kuma idan muka gama magana da 'yan gidan rediyon ko ma a ina ne za a sa karatun in Allah da za mu sanar da ku anan sai a tarbi karatun mun fahimta littafi ne muke yin shi a markazul islam sunan shi a shi'atu was sunna to muna so a sanya shi duk inda ma za a kai ko nagarta ne ko alheri to in dai muka sa in Allah da anan za mu zo mu sanar da ku cewa karatun nan ga ranakun da za a dinga sawa kuma ga lokacin da za a dinga sawa muna fata Allah ya mana albarka gaba daya wannan bauta da muke ciki Allah ya ansi bautan mu masu neman bukatuwa a wurin mu Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya assalamu alaikum